ganawa da shugaba buhari da mai ba da shawara kan harkokin tsaro kana sambo da suki gabanin ziyarar aiki kan boko haram da zai kai nijar da chadi daga gobe laraba na daukar hankalin masana harkokin tsaro a najeriya ba da wani cikakken bayanin ganawar ta asiri da ba za ta rasa nasaba da lamuran tsaro ba musamman ma sabbin hare-hare a borno da yobe ganawa da hafisoshin rundunonin soja da suka hada da general kenneth minima air chief marshal alex bade air marshal adesola amosu da vice admiral jibrin usman Masana tsaro irin su manja yashin ku mai ritaya na ganin zai yi wuya hafsoshin su dore kan kujerunsu. Saboda kaga su yanzu a matsayin su na shugabannin da an riga an ba su alhakin su wasu abubuwa na gudanar da tsaro. An samu canjin gwamnati matukar suna wannan guri maimakon su yi kokarin gudanar da aikin da ya kamata abubuwan da aka rika kokafi sun gaza a kai ko sun yi ba daidai ba shi za su yi ta kokarin rufawa ko kuma za su ci gaba da yin abin da yake na biyan bukatun su ne kawai maimakon taimaka ma sabon shugaban kasa da gwamnatin su ta ci nasarar wannan yaki da yan bindiga da aka sa a gaba. Kana cewa su sojoji kamar kawai aikinsu suke yi ba ruwansu da biwa 'yan siyasa illa iyaka iya abin da suka rantse da shi na aiki ne na soja. A wannan ata kenan amma yanzu ai har da ma neman mukamin su da kansu ai bi suke yi akwai ma da yawa su ba cancanta suka yi ba su mukamin ba ake ba su dole mu ga mu gaskiya wannan gwamnati ce wanda muna da yakinin cewa za ta zaɓi waɗanda suka cancanta ne ba waɗanda aka kora waɗansu da suka fi su kwarewa aka kawo su don kar ana so su zama sarki wannan mukamin ba. Usman Usman na kungiyar Fulani Nationwide na ganin duk wani garan ma da za a yi ga tsaro zai fi tasiri in ya shafi sashen 'yan sanda da ya yi kukan yawan bara gurbi a cikinsu. Ya ce kan titi kaza fulani mu sun tare sun yi ba kan titi kaza fulani to matsalan da yake faruwa ya danganci daga hukumomin Najeriya ne sai ka tarar DPO ɗaya akan yara sun yi fada tsakanin su ɗaya sari da DPO ɗaya na dagacin garin a haɗa kai da shi a ɗaure yaron da babansa a ta cin shanun sai an cinye masa an ga ba ko saniya ɗaya a rugan anna a sake su to kaga ya sake su ba shaniya sai me ya rage dole su tafi su sata sabon su sufetin yan sanda solomon arasi ya yi umarnin damke duk wani dan sanda da ya zama dan koren yan siyasa ta hanyar wa yan siyasar jaka ko cira musu laima and i'm going to hold them personally liable if they allow any breach bayan rashin nasararsa a zaɓe a watan maris shugaba jonathan ya tsohon tsohon sufetin 'yan sanda suleiman abba da mai gurbinsa da Solomon rasi da masu shiri ke ganin anya zai yi dogon zango kuwa mulkin Buhari lokaci ne kawai zai nuna don mai sauraron muryar Amurka Al Jazeera Gashuwa ya ce Buhari ba hago ne. Har ma lokaci akan ce wai bayya magana dukkan yana kallon ku ne kuma yana nazari a ku ne. amma ko na ba hausance da ake cewa shammata to zai iya shammatar ku to ta hanyar da baku sani ba ku gama masu hasashen ku sai fitun ku ta hanyar da baku sani ba sai ce da ku gazance ga magana nasura da malika murar amurka daga abuja Nigeria